biwalidati walam ya ji alni jabbaran shakiya wa ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la sharikala wa ashadu anna sayyadana wa habibana muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan godiya ta tabbata ga Allah Subhana wa ta'ala muna gode masa muna istighfari muna neman taimakonsa muna neman shiriyarsa kuma muna gode masa muna neman sari daga dukkanin sharrukan kawunanmu daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya ba shi da kamantacceniya ba shi da kini ba shi da kishiya na shaida cewa shugabanmu masoyinmu mai girmanmu mai sanyanya mana idonmu shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne zababbensa ne masoyinsa ne sira da amincin allah su tabbata a gare shi da dukkanin manzanni da allah ya aiko bayan haka ya yan uwa musulmai ina yi muku wasici da ni kaina gaba ɗaya akan mu ji tsoron allah madaukakin sarki mai faɗi a cikin mahukuncin littafinsa ki sani lokacin da mala'iku ya ke maryam suka yi miki bishara <coughs> cewa allah yana yi miki bishara da wata kalma a gare shi shine ismuhu masihu isa bin maryam sunansa annabi isa dan maryam shi wannan annabin wajihan fid duniya wal akhirati lallai mai girma ne Madaukaki ne yana da bugire duniya da lahira annabi isa <clears throat> annabin allah ne annabi isa yana daga cikin annabawa hudu. annabi isa aka sake tankaɗe da rairayewa yana cikin a manzanni uku aka sake tankaɗewa aka rairaye aka cire ulul azumi minar rusuli wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa maryam yana cikin ulul azumi minar rusuli har yanzu annabi isa annabi ne mai girma annabi ne mai daraja shi sa Allah ya ce wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin har yanzu yana daga cikin makusanta wa yukallimu nasa shi annabi Isa Allah ya yi masa babban mu'jiza zai yi magana da mutane fil mahadi a cikin zanin goyo ma'ana tun yana jariri a ranar da aka haife shi da dan awoyi kuma zai yi magana da mutane lokacin da yana majiya karfi wa min salihina annabi Isa alaihi salamu yana daga cikin mutane nagartattu mutanen kirki bayin Allah ikhwatul iman ya ku yan uwa masu imani yaqimu lana al-yawma an natakallamu anin nabiyil karim zahid yau yana da ɗa mana mu yi magana akan annabin Allah mai karamci sannan kuma mai gudun duniya me yasa muka zabo wannan topic saboda mu nuna wa 'yan uwanmu kiristoci yau su zo su ji labari ta gaskiya nagartacce wanda babu wani zance bayan wannan akan annabi isa alaihi kuma muna fata sun yi bukukuwansu lafiya yau kuma su zo su ji abin da muka yi tarayya da su a kai kuma su ji inda kuma muka bambanta da su saboda haka allah subhanahu wa ta'ala hakika annabi isa saboda gudun duniyarsa an ce shi bai taba yin gida ba ma har ya koma ga allah bai yi aure ba kuma yana ɗan shekara talatin da wani abu ne duk abin da ake nan duk aka gama ya koma ga allah amma shi ba mutuwa ya yi ba kuma ba kashe shi aka yi ba wa ma kataluhu wa ma salabu walakin shubbi halal ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba Allah ya ɗauki sabban annabi isa ne ya sa wani suka ɗauka annabi isa ne suka je suka fere shi suka rataye shi saboda haka annabi isa allah ya ɗaga shi zuwa sama yana nan a sama kuma mun yi imani da shi kuma zai sake dawa ya zo ya yi tabba da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya daidaita duniya ya zamanta duk wannan karyace-karyace da ake a kansa shi dan allah ne jatumarsa Allah ne a shi ma Allah ne a shi dan Allah ne duk zai zo ya kawar da wannan ya daidaita duniya ya saya akan tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan kuma annabi Isa ba zai zo da wani sabon annabi ba saboda annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi shi ne cikamakin annabawa walakin rasulullahi wa khataman nabi'ina shi manzon Allah ne shi ma ne kuma cikamakin annabawa fa awwalu tilka rusuli jaa akhira shine farkon wannan manzanni amma Allah ya turo shi a ƙarshen zamani babu wani annabi a bayansa saboda zai zo ne eh? annabi isa yana koyi da duk abin da annabi ya zo ba zai zo da wani shari'a ba saboda an yi closing da duk wani shari'a kan annabi muhammadu saboda haka 'yan uwa halakahu Allah ta'ala min ummin bila abbin Allah ya halicci annabi Isa da uwa amma babu uba to wannan shi ya rikitar da 'yan uwanmu kiristoci amma sai suka manta da wani babban aya wanda ya fi na annabi isa an fahimci zancen allah ya halicce shi ga uwa amma ba uba faqad jaa fil qur'anil azim inna masala isa inda ka masali adama halaqahu min turabin thumma qala lahu kun ayakun la ilaha illa qur'ani akwai dadi zai maka filla filla komai dakikancin ka sai ka sai ka gane ma'ana ai kwatankwacin annabi isa alaihi salamu ya ku kiristoci idan ya ba ku mamaki saboda an haifi annabi isa da uwa ba uba ai kwatankwacinsa kamar kwatankwacin halittar da muka yi wa annabi adamu wanda yake shi ne tushen kowa wanda yake shi ne asalin kowa shi babu uwar babu uban La ilaha illallah. Halakahu min turabin Allah ya halicce shi da wannan yumbu ta kasa. Sai Allah ya ce masa kun kasance fa yakunu sai ya kasance. la ilaha to wannan shine inna ma amruhu iza arada shay'a nan yaqula lahu kun fayakun la ilaha wannan shine abin da basu gane ba shi Allah in yayi nufin zai yi abu to ba wai sai an dauko wannan karfe an dauko batir an dauko notin nan an dauko injin an sa taya a a a wannan kai dan adam ne shi Allah kasance kawai sai ya kasance saboda haka wannan halittar da Allah ya yi mana ta uwa ta uba a'a saboda mu hankulan mu ne Allah ya yi mana hakan amma in Allah yana so mu 'ya'yan adamun nan zai jefo mu daga sama inda ka yadda ake ruwa din nan kawai sai mala abukar ya sauko daga sama sai mala umar shi ma ya sauko daga sama mu ji ya sauko kawai sai gani ka fado durum sai ka tashi ka tafi ba ruwan Allah in kuma Allah yana so kawai yadda kasanciyawa yana tsira din nan kawai sai gani dan adam ya fara tsira kai ya buta kunne ya buta ido ya buta wuya ya buta haka kawai ka tsira ka tashi ka tafi kafin ka tsira wani zaki ko wani dabba ya zo ya cinye kunnen ya cinye wanda Allah ya ce zai girma din kuma zai girma ya tashi ya tafi din wallahu ala kulli shay'in kadir Allah yana da iko wannan kirari ina jin daɗinsa wallahu ala kulli shay'in qadir wannan kirarin duk duniya ba wanda zaka yi saboda shi ma bai iya da kansa ba balle ya ce wa yana da iko akan komai Allah shi kadan yake da iko akan komai Sha sa aka yanke wa ‘yan uwanmu kiristoci wuziri a'a ai kwatankwacin halittar annabi isa me abin mamaki ba? Tunda shi yana da uwa shi annabi adamu ba uwa ba uba ga kuma sai da hawa'u ita ga uba ba uwa a hakarkarin annabi adamu ne aka ɗauko aka halici sai da ummu da hawa'u ita ma ba uwa ga uba Allah akwai abin da ba zai yi ba kai billahi lazi kai ka kar a wannan kawai ka daga kanka sama wanda ya yi wannan saman kasan Allah zai iya yayi komai Allah zai iya yayi komai saboda me saboda shi ya daga sammai guda bakwai din nan gairi amadin taraunaha ba tare da wani fila da ya rike saman bakwan nan ba amma ga shi ko gini na yanzu akwai fila guda hudu da suka rike saman nan amma Allah ya rike sama ya halicci sama gairi amadin tarawunaha kuma saboda gagara ba daune tun da aka yi duniya ba kafirin da ya taba cewa sama nasa ne kada koroyar ka faɗa mana ta ina za ka je ka shiga ka zauna saboda haka allah gagara ba daune ba abin da ba zai iya ba saboda haka wa ummuhu jatumar annabi isa alaihi salam almaryam sai da maryam allati wasafa Allah ta'ala wanda Allah ya siffanta ta fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai girma da siddiqatun ita siddiqiya ce wallati nasha'at nasha'at tuhuri wanda ta rayu ta rayuwar sarki da kuma karamci eh? sannan kuma an tarbiyantar da ita da tsoron Allah kuma tana ba da wajibabbu abin da Allah ya wajabta mata sannan tana yawaita aikin nafila har tana da gurin bautan kanta ah, wallati basiratul mala'ikatu wanda mala'iku suka yi mata bishara da zabin ubangiji ah, sannan kuma Allah ya zabe ta a tsakanin matayen duk duniya sannan Allah ya sarkaka ta daga zunubai daga kaskanci wa iz qalatil malaikatu ya maryamu ki tuna mana lokacin da mala'iku suka faɗa ya ke maryam inna Allah wa Allah subhanahu wata'ala astafaki ya zabe ki wa fakharaki ya sarkaka ki wastafaki ala nisa'il alamina ya zabe ki a cikin dukkanin matayen duniya kaga uwar maza ce shi yasa in ba ku manta ba huduban da muka yi sati ɗaya da biyu da muka wuce min da tarbiyyar 'ya'yanmu yake lalacewa a bisa daga aure ne ka zabo uwa ta gari tun farko sai ka samu ɗa na gari sannan yi maka zama mutumin kirki sai albarkanka ya shafi 'ya'yanka amma ka je ka auro karo ka je ka auro wanda take saurara a tiktok ka je ka auro mai yawo ka je ka auro mai shaye-shaye ka san me za a haifo a gidanka saboda me yau duk idonmu ya koma fara doguwa kyakkyawa mai gashi a yar mai kudi ne a yar tana da asali to ka gane asalinku a cikin gidanku saboda haka mu gyara saboda haka wa za ta yaumin wata rana ummina maryam ta fita as-siddiqatu mai gaskiya min mihrabiya a farfajiyanta allati kanat abdullah wanda ta kasance tana bauta wa Allah a cikin ta fa arsalallahu ilaiha jibrilu Allah ya aiko mata da annabi jibril alayhi salam da kuma eh, mutashakkilan bi shakli abu abyadul wajihi ya dauki kama na saurayi kuma mai kyakkyawan fuska sai jibrilu ya zo da kyakkyawan fuska na wani saurayi wal ikhwatul iman abun lura anan almala'ikatu malaiku laisu zukuran su ba mazaje bane su ba mataye bane inna ma yatashakkaluna bi hay'ati zukuri face kawai suna daukan kama ne na na da namiji ba sa daukan kama mace min duni alatil zukuriyati amma kuma wai ba su mazajen ba a suna ɗaukar kama ne na maza din, saboda su yi amfani da shi in za su shigo cikin ayan bani adamu sannan kuma wala ya kuluna ba sa ci wala ya shirabuna ba sa sha wala ya tanakkahuna kuma ba sa yin aure wala ya asura Allah amma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa sabawa ubangijinsu duk abinda Allah ya ce su yi to take suke aikata wannan shine wa mala'iku Maryam ita Maryam sako lokacin da ta ga Jibrilu alayhi salam yana ɗauke da suran wani yaro mai kyakkyawan fuska wanda bata san shi ba sai ta ji tsoro wa hafat ala nafsiha ta ji tsoro zuwa ga kanta wa zannatu insanan ja'a li ya'tadi alaiha ya tazaci wani mutum ne da ya zo ya keta mata haddinta ma'ana ya zo ya yi fasikanci da ita sai ta tsorata faƙala sai ta ce ma a habar Allah bihi abinda Allah ya bamu labarin sa a cikin alkur'ani qalat inni a'udhu bi rahmatin min bi rahmani minka in kunta taqiyan tace ni ina neman sari daga ubangiji mai mai rahama daga gare ka in kunta taqiyan in lalle kana jin tsoron Allah ai in kunta taqiyan mudi'an in kana jin tsoron Allah mai biyayya ga Allah fala ta ta'arrab ilayya bisu'in kada ka kusanto ni kada ka bujuro mini da mummunan abu na zinace zinace na fasikanci fa qala laha sai Jibril. jibrilu ya ce mata inna Allah arsalahu ni fa allah ne ya aiko ki wajenki saboda in baki da salihan nagartacce tahiran sarkakakke mina zunubi daga zunubi fa qalat maryam sai sai da maryam tace allati yaqu anna yakunu li gulamun ta yaya da zai kasance a gare ni walam yuqarribni zawjin ni ban yi aure ba balle mijina ya kusanto ni sannan kuma walam aku fajiratan zaniyatun ni ban zamanto fajira mazinaciya ba in an gas an samu ɗa to biyu ɗaya ne in ma mace ta yi aure mijin da ya kusance ta in ma kuma mazinaciya ce ita wannan shine hanya guda biyu da ake samu ɗa to ni babu wannan sababin ko ɗaya daga tare da ni ta ya zan samu ɗa fa ba sai jibrilu ya amsa mata an ta'ajibiha saboda mamakin da take yi bi annal halka sai a sai jibrilu yace ita halitta da min gairi abin ba tare da uba ba sahalun Allah ta'ala abu ne mai sauki a wajen Allah waje Allahu alamatun linnasi Allah zai sanya shi ne zamanto alama ga mutane wa dalilan kuma zai zama su tu dalili ala kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala Allah yana so ya kafa dalili ne na cikar kudurar ubangiji in ya tashi yin abu zai iya yayi a kowace irin hali sha sa kawai ka sallama wa Allah kai dai kantin daga ciki yadda aka rene ka aka fita ta fito waje ka tabbata Allah mai iko ne a kanka. Allah ka ba mu cikakken imani da Allah wal yajalahu rahmatan wa ni'matan liman ittabahu Allah ya sanya shi ya zama rahama ga ni'ima ga wanda ya bi annabi Isa sannan ya gaskata shi wa amana bihi ya imani da shi يقول رب العزة يقول رب العزة في القرآن العظيم فحملته فانتبذت به مقانا قصيا sai ta ɗauki cikin annabi isa sai ta ɗauke shi ta yi nisa da gari da inda jama'a za su ganta makanan kasiyar wani bigire mai nesa faja halmahadu take sai na kuda ya zo mata malamai suka ce hura ruhi da ɗaukan cikin da a yi masa halitta ya zama mutum da, na kuɗan da haihuwar duk lokaci guda ɗaya ne kai kasan daga nan ya wuce karfin tunaninka wanda za a yi wata tara da kwanaki a cikin lokaci guda aka hura take ya zamanto ka sani cewa in za a halici mutum fa a tsari irin namu sai kayi amani amini kwana arba'in a jini kwana arba'in a soka kwana arba'in arba'in arba'in za ka yi ta jerawa kafin har ka fito amma wannan a take a lokaci ɗaya aka yi halittar shasa sa makanan kasiya fa jahal mahadu sai ainihin na kudan ya zo mata ila jizi na halati sai ta je wajen busasshen wato dabino ta zauna kala take cewa ya laita ni mitu qabla haza kai tona ina ma da na mutu kafin wannan lokacin saboda abun kunya tana budurwa gashi ta ciki ai wannan masifar ta kai masifa saboda haka ina ma a ce na mutu kafin wannan ranan in ji sai da maryam alaihassala amma jiyan nan nake gani a yanan gizo wani yaro ya baiwa mace ciki sannan ta kai shi kemis aka yi wa wai a zubar da ciki aka yi allura yarinyar ta mutu an kama doktor da shi saurayin da ya mata ciki saboda yau duniyar marka ba daya ba kunya iskanci ya zama abin da ya zama fasikanci ya zama abin da wato kunyar kwata-kwata ba an ɗauke ta daga duniya kunyan abu mai sunan kunyan babu muna gani muna gaji mu suka koma suna tafiya zindir sirara da kuma da wai sunan suna da kaya uwa bai magana uba bai magana da duk mace in ta sa sutura ta fita a gidansu za ga bayanta a rufe yake ba za ka ga kirjinta ba da lillibi amma yanzu riga iya kwankwaso wai a nuna maka duwawu yarinya mai shekara goma sha biyar sha shida to ya ba za a yi zina ba ya ba za a yi fasikanci ba Allah bai ce kar a yi zina ba fa a abinda Allah ya ce kar a kusanci zina wala takraba zina na kana fahishatan wasa a sabi amma duk abin da zai kusanto da zina kullum shi yake bayyana kuma kunya ne kwata kwata babu Allah ya kyashe mu to yanzu ga nan ita duk da an gaya mata Allah ne zai bata ya ɗa nagartacce amma gashi ta yi ciki tana jin kunya tana cewa ya laita ne mitu kabla haza ina ma da na mutu kafin wannan ranar to in siyan mansa in a ce ma ni an manta na a cikin mantuwa ma an manta da ni ya zamanto a ce ma ba a yi ni a tarihi ba da ya fi min alheri da in ga wannan ranar in ji waye in ji sai da maryam alaihi salam Allah fanadaha min tahtiha sai malaika jibrilu ya kirata daga karkashin dutse Allah ta hazani kada ki ji tsoro kada ja'ala rabbuki ta hata qissariya yace hakika ubangijinki ya sa miki wata yar karamar kwarama wa ilai ki bi jizi nahlati ki girgiza wannan bushashiyar dabinan tusaqid alaiki ruqaban janiya a sauko miki da dabino danyiya fa ki ci rabi ki sha daga wannan korama wakarri aida ki sanyanya idanuwanki daga wannan ɗanki da Allah ya baki kyauta daga wajen shi fa in na, min albashari ahadan idan ma kin gamu da wani mutum daga cikin mutane idan ya tambaye ki daga ina kika samu da fa quli ki ce masa inni nazartu lirrahmani ni ba nayi ba kace da ubangiji arrahmani sauman ina azumi amma azumin na me na magana asawmu luggatu ita azumi lugga ce ma'ananta a lugga ita ce imsaku kamewa daga magana kamewa daga ci kamewa daga shan ruwa kamewa ne ainihin ma'anansa a shar'ance in aka ce azumi shine ka bar ci da sha da sha'awa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana shi yasa anan ta ce inni nazartu rahmani sauman falan ukallimal yawma insiyan yau ba zan yi magana da wani dan adam ba na ina azumi na rashin magana an fahimci zancen nafaha jibrilu alaihi salam sai ya hura masa malaikar jibrilu fi jaibi dir'iha cikin wato aljihun riganta wahiya wahiya fathatun wata budi ne inda unuki ma'ana a ce kamar wuyan din nan sai annabi malaika jibrilu sai ya hura mata ta wuyan riga ta wuya ko ta hannu to aljihu duk ana ce masa jaib to sai malaika jibrilu sai ya hura mata inda unuki a wajen ta wuyanta fahamalat bi isa sai ta dauki cikin annabi isa alaihi salam summa tanahhadat bi hamliha ba'idan sai ta dauki danta ta yi nisa haufan an yi abaraha saboda tsoron kada a cutar da ita da maganganun banza bi wuladati da danta min gairi zaujin ta haifi ɗa ba tare da miji ba summa aljaha wa ja'al wiladatu ila sakin nahalati sai nakuda ya zo mata sai ta je wajen kututube dabino ya bi satin bushashiya watan matin mautu ta yi mako da ina ma a ce ta mutu haufan min azan nasi saboda tsoro daga cutarwa mutane wana da ha jibrilu sai mala'ika jibrilu ya kiraye ta min makani min tatiha min asfali jabali daga bigiren da take daga karkashinta a karkashin dutse saboda ya nisantar da ita ta sa mata nusuwa wai habaraha ya ba ta labari annallaha tabaraka wa ta'ala sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala tahatiha ja'ala tahataha ta sanya a Na naharan wani kogi sagiran karama wa yatlabu minha an tafazza juz'un sannan kuma aka nema ta girgiza ainihin wannan dabinadun tusaqit alaiha saboda ‘ya'yan ita